بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi 20 ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1440 daidai da 30 ga watan Satumba shekarar miladiya 2018 wannan shine majalisi na 44 cikin jerengiyar karatukan littafin alfiyatul hadith na al-imamu zainuddin al-iraqi Allah ya gafarta mishi za mu tashi a lambar baiti na 384 haka ne da ya ce wajawadu fihi qara'tu aw quri ma ana asma'u thumma abbiri ma wa ana asma'u thumma abbiri bima maba fi awwalin muqayyada qira'atan alayhi thumma munshida أنشدنا قراءة عليه لا سمعت لكن بابهم قد حللا ومطلق التحديث والإخبار منعه أحمد ذو المقدار والنسئي والتميمي يحيى وابن المبارك الحميد سعيا وذهب الزهري والقطان ومالك وبعده سفيان ومعظم الكوفة والهجاز مع البخاري إلى الجواز وابن جريج وكذا الأوزاعي مع ابن وهب والإمام الشافع ومسلم وجل أهل الشرق قد جوضوا أخبرنا للفرق وقد عزاه صاحب الإنصاف للنسئ من غير ما خلاف والأكثرين وهو والأكثرين وهو الذي اشتهر مصطلحا لأهله أهل الأثر وبعض من قال بذا أعاد قراءة الصحيح حتى عاد في كل متن قائلا أخبرنا إذ كان قال أولا حدثك في كل متن قائلا أخبرك إذ كان قال أولا حدثك قلت وذر رأي الذين اشترطوا عئادة الإسناد وهو شطط يتي ينا شيء قبل ما قنا أكن طرق التحمل yana magana akan hanyoyi guda biyu waɗanda suke su ne akan gaba ko dai malami ya karanta ɗalibai suna saurare ko kuma malami ya umarci wani ɗalibi ya karanta shi malamin da sauran ɗalibai suna saurare waɗannan su ne ake ta tattaunawa a kansu da bayani akan shin darajarsu ɗaya ko ko ɗaya tafi ɗaya sannan wacce ce tafi ɗayarsu yana magana akan kira'ar ɗalibi ga malami cewa idan ɗalibi ya karanta wa malami a ana ganin duk ɗaya ne da wancan amma ga wasu abubuwa da ya kamata a kula da su da ya ce ƙadirar jaha al'arda da muka karanta a baya wa aksuhu asa wasu sun karkata zuwa ga cewa karanta wa malami yana saurare wannan ya fi falala ya fi inganci fiye da shi malamin ya karanta ya ce wa aksuhu a sahu amma aka san wannan zance shi ya fi inganci ma'ana ya fi inganci shi malami ya karanta ɗalibi yana saurare wa jullu ahalis sharki nahwahu jana ya ce amma ɗaukacin mutanen gabashin duniya to su sun karkata zuwa ga wannan zance na biyu cewa wa aksuhu asah wato a ce abin nan alqira'atu amin as-sama'u min lafzi sheikh asahhu min alqira'ati alayhi haka galibin mutanen gabashin duniya da mutanen ƙasar khurasana duk suka tafi akai shine sai ya ce wajawwadu fihi ta fuskar ita alqiratu ala shekhi malamai suna kyautatawa cewa yana da kyau idan ka zo bayarwa idan ka ce haddathana ko akhbarana to ka ce qira'atun ko amin ka ce qara'atu alaihi maimakon haddathana ko akhbarana qara'atu alaihi na karanta wa waye sai zama abin ya fito karar cewa ba shi ya biya ka saurara ba kai ne da kanka ɗalibin ka karanta au ƙuri'a ko kuma in ba kai ka ja baƙin ba kai ma ɗan saurare ne a kone mai jan baƙi daban to sai ka ce ƙuri'a alaihi wa ana asmau ko in ka san wanda ya ja bakin kana ya cewa qara'a fulano wani ne ya ja baki wa ana asma'u ni kuma nayi saurari thumma abbiri sannan sai ka yi bayani da abinda za a gane kaman wato kace haddathana fulanun qira'atan ko akhbarana fulanun qira'atan alayhi duk wannan ya halasta bima madha wato kai ta'abiri da waɗancan lafuzza da suka gabata sune haddathana da akhbarana fi awwalin wanda suka gabata dincan a farko muqayyidan kana mai cewa qira'atan ko kana mai cewa quri'a alaihi akhbarana fulanun qira'atan alaihi shine muqayyidan din zaka iya karanta wannan wajen da muqayyidan ya zama abin nan siga ta fa'iliya ai muqayyidan anta ko muqayyidan ya zama da siga ta maf'uliya wato lafazin ya zama muqayyadi shi lafazin ko dai kace qara'atu ala fulani kai tsaye ko quri'a ala fulani ko kuma kace haddathana ko akhbarana fulani sai ka kawo tamyizi kace qira'atan alayhi na fata mun gani wannan ya fi fidda komai dalla-dalla don a tantance ga wanda ga lafazin malami da ya karanta da kanshi ana saurare ga kuma lafazin da kai ne ka karanta ko wani ka ya karanta alhalin malamin yana saurarawa yana yin gyara yana yin sharhi malam ya ce hatta mun shidan har wanda zai ba da labarin waka shine inshadi idan wani malami a cikin riwaya ya kawo baitoci sawa'un nashi ne ko na waninsa ne yake ruwaito muku to idan ka zo za ka karantar da wannan waƙoƙin ko za ka ruwaito su a cikin riwayarka shi ma suka ce an shadana ƙira'atan alai wane ya rera mana baitocin nan amma rerawan ta fuskar an karanta ne ya saurara la sami'tu karkace na jin karkace kamar musamman malam Ahmad ibn Salihin al-Misri yana kausasa harshe akan haramci da rashin dacewar kace sami'tu ga abinda ba shine malamin ya faɗa kunnan ka yaji ba yace wannan ya saba wa waki kace sami'tu alhal ko baka ji lafazin shi lakin ba'dhum qad halala ce amma wasu malaman suka ce babu komai ya halasta kaman akwai Sufyan ibn Sufyan ibn Uyayna da Sufyan ibn Sa'id ibn Thawri as-Sufyanan kenan haka Malik ibn Anas rahmatullahi alaihim al-Imam al-Qadi Iyad ibn Musa al-Yahsubi ya hakaito waɗannan zantuka daga gare su a cikin al-Ilma cewa su suna ganin ya halasta wa mutlaqu at-tahdith wal ikhbari cewa haddathana ko akhbarana mutlaqan ba tare da qira'atan alaihi ba a wajen riwayan ardu wannan irin ka ce kawai haddasana wa akhbarana ga abinda ardu ne aka wa malamin mana'ahu ahmad malam ahmad dan hambali zulmi kidari malamin nan mai kima idan mutane malamin nan abin girmamawa da ya ce ka'ai haka mana'ahu ya ce ba kyau wan nasa'i haka al-imamun nasa'i shine abu abdurrahman an-nasa'i akan yi nasaba zuwa ga garin a ce annasa'i ko kuma annasa'i din kuma akan ce ma annasawi domin asalin sunan garin nasa'i da alifut take wato maksura nasa to wasu kan ce annasa'i ko ko annasawi ko annasa'i duk ana faɗin haka wattamimi yahya da kuma yahya ibnu yahya at-tamimi yahya ibnu yahya at-tamimi shi ma yana daga cikin da suke ganin bai dace a ce haddathana ko akhbarana mutlaqan ba ga ardu wa malikun ba'dahu wa sufyan wa ibn al-mubarak al-hamid sa'aya wa ibn al-mubarak da malam abdullahi dan mubarak shaykhul islam al-hamid sa'aya wanda yake da ayyuka ababen yabo alhamidu sa'aya ay sa'ayul hamidu mai ayyuka ababen yabo wa zahaba az-zuhri wal qattan wa malik wa ba'dahu sufyan shi ko al-imamu abubakar muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri babban malamin nan Allah ya gafarta mishi kamar yadda al-qadi ya kawo a cikin al-ilma da kuma al-khatibu a cikin kifaya yace az-zuhri wa yahwal qattan da malan yahya ibn sa'id al-qattan wa malikun da malik ibn anas wa ba'dahu sufyan da sufyan al-thawri dukkan waɗannan Allah ya gafarta musu wa mu'zamul kufati da daukacin malaman kufa su abu hanifa kenan wa mu'zamul kufati wal hijazi da mafi yawan malaman ƙasar hijaz malikawa kenan su kuma wancan lokacin ɗaliban su imam malik ma al-bukhari hakanan da al-imam al-bukhari suka tafi ilal jawaz suka ce ya halasta kamar yadda yake cikin al-kifayatu fi ilmin riwaya ta al-imam al-hafiz khatib wa ibn jurayj wa kadha al-auza'i ma ibn wahab wal imam shafi yace da ibn jurayj Abdulmalik ibn Abdulaziz ibn Jurayj wal Auza'i da Malam Abdurrahman bin Amr al Auza'i abin Imam Shami kenan ma Ibn Wahab da Abdullah ibn Wahab al Misri wal Imam Shafi da Malam Muhammad ibn Idris al Mutallabi al Shafi wa Muslim da sahibu sahih Muslim ibn al Hajjaj wa jullu wa jullu ko wa julli dukkan iya cewa haka in ka ce wajullu zai zama adafi kenan akan wabnu juraijin sai zama wajullu yana adafi ne akan ci in ka ce wajulli zai zama kenan adafi akan ma'abnu wahabin wal imamu shafi'i wa muslimin wa ma'a muslimin wa ma'a julli na fata mun gani da aka gani za ga ya mushi wasalin duka wa muslimun ko wa muslimin haka wajullu ko wajulli ahali asharki daukacin malaman gabashin duniya kad jawazu akhbarna a cikin lafazi na malaman hadisi suka ce malaman gabas abinda suke nufi shine kasashen khurasan da da da makamantansu sune can gabashi sosai da su suke kad jawazu akhbarana lil farqi suka ce a dinga bambancewa wanda yake as-sama'u min lafzi sheikh a ce haddathana wanda yake qira'atun min lafzi talib al-ard ne al-sheikh sai a ce akhbarana zaka ga muslim haka yake aiwatarwa a cikin sahih sa in kaji ya ce wa akhbaranahu to wannan yana nufin abinda ya karanta wa malamin sa ne malamin ya saurara amma ya ce haddathana to wanda malamin ya karanta ne shi da kansa su kuma ɗalibai suna saurara wannan haka imamu muslim ya gudana a cikin littafinsa as-sahih wa qad azahu sahibul insafi lin nasa'i min ghairi ma khilafi wannan baitin da shi da na ƙasa shi akwai nuskokin da kwata-kwata babu su fadin sa wa qad azahu muslimun wa qad azahu sahibul insafi lin nasa'i min ghairi ma khilafi wal aktharina وهو الذي اشتهر مصطلحا لأهله أهل الأثر waɗannan baitukan guda biyu akwai wasu nuskoki masu daɗaɗɗu waɗanda babu su ga alama daga baya malam iraki ya ƙara waɗannan baituka ya ga dacewa ƙara su in kun tuna mun karanta a can muƙaddimar baya cewa shi da kanshi ya karanta da littafin tsawon zamani yana karanta da ɗalibai mabambanta littafin da sanadiyar haka ya dinga ƙara wasu abubuwa yana ragewa wasu kuma ya canza ko ya canza kalma guda a kafiya ko makamanci haka to daga cikin akwai waɗannan baitoci guda biyu faɗin sa wa qad azahu sahibul insaf malam mai al insaf mun lura kuma dama wannan ƙarin sani baya cikin abin da ibnu salahi ya ambata malam mai al insaf gashi nan kamar yadda ta faɗa a cikin hamish yake cewa shine muhammad bin al hasan bin muhammad بن أحمد التميمي المصري الجوهري وكتابه الإنصاف فيما بين الأئمة في حدثنا وأخبرنا من الاختلاف wanda ya yi shi ne kaji musamman don bayani akan wannan matsala cewa adalci game da bayani akan saɓanin da ke tsakankanin malamai akan bambancin da ke tsakanin haddasana ita ce wannan sana'in da kuma ana ita ce akhbarana haka suke rubuta su da abbreviation sai a cira ha'un da dalun sai da masaura sana don ka karanta aka ce sana ɗin kawai sai ka ce haddasana ka faɗa da sauran haka akhbarana sai a cire duka abinda alhamza farko a cire ha'un da ra'un sai a bar kuma nunun da alifin sai zama ana sai karanta shi da akhbarana min al-ikhtilaf abinda ke tsakankanin waɗannan na saɓani wallahu a'lam ya ce wannan malamin mai al'insaf wanda sun yi zamani ɗaya da shi al'imamu annasa'i ɗin ya danganta cewa nasa'i ma yana faɗan wannan magana min gairi ma khilafin ba tare da cewa yana da magana akasin wannan ba wadda mun ji a farko can da ya ce wannan sa'i wata mimi ya haya wa ibnul mubarakil mujidu sa'aya duk suna cikin waɗanda aka ce mutlaƙut ta hadithi wal ikhbari mana'ahu ahmadu zulmi kadari suna tare imamu ahmad da ibn mubarak da yahya ibn yahya taimi da shi an-nasa'i suna tare a cikin ra'ayin cewa kar a yi talakin ta kaga anan kuma sai zo da wata magana daban cewa suna da abin nan suna da ra'ayi shi nasa'i yana ganin babu laifi a faɗe ta haka nan wal aktharina wa huwa alladhi ishtahar yace mafi yawan malamai duk sun yadda a ce akhbarana ko a ce haddasana wato wahawar da shahar kuma wannan shine zancen da ya shahara mustalahan da ahli wanda ya gama gari a gun malamai suna amfani da shi ahalin asali wannan badali ne ai mustalahan da ahalin asali malaman hadisi duka sun tafi akan halascin cewa haddasana ko akhbarana ga ardu amma dai yafi dacewa yafi amana yafi keke da keke a ce haddathana qira'atan alayhi ko akhbarana qira'atan alayhi ko quri'a ala fulanin suka suna ganin wannan yafi amma dan an ce haddathana ko akhbarana babu laifi har ma suka kuskurantar da waɗanda suka hana din gaba daya wanda suka ce sam baya yiwa musamman akwai malaman da su asali ba malaman hadisi bai su ne malaman usulul fiqh daga cikin nuzara'il usul kaman akan gaban su akwai Abu Ishaq al-Isfirayini da Abu Ishaq shirazi mai alluma waɗannan guda biyu sun kausa harshe wajen kokarin hanawa dama zaka ga su malaman usulul fiqh sukan yi magana akan hadisai ta fuskar yadda ake riwayar su da yadda ake kafa hujja da su amma su galibinsu ba kowa ne malamin usulul fiqh kuma ƙwararren malamin hadisi ba mu kiyaye in kun tuna mun taɓa yin wannan magana cewa galibin malaman usulul fiqh daga malamai ne na ilmul kalam da haka suka cusa falsafa da yawa a cikin usulul fiqh wanda ta sa ilimin ya zama farko yana da wahala fahimta sannan na biyu kuma yana da abubuwan da suke sun saba wa asalin abin da yake wato sananne a tafarkin magabata Allah ya tsare mu wa ba'du ma وبعض من قال بذا أعاد قراءة الصحيح حتى عاد wani daga cikin wanda yake ganin bai halasta idan an zo ba da riwaya ga abin da aka karanta wa malami a ce akhbarana a ce haddasana ba to da ya samu kanshi a cikin wannan tsautsayin yana cewa haddasakum fulanun kaza kaza kaza to da ya zo sai da ya sake maimaita karatun akwai wani malami ne mai suna shi yana da ra'ayin a farraka tsakanin siga guda biyu tsakanin akhbarana da haddasana akhbarana ga qira'atu al-shaykh haddasana ga as-sama'u min lafz shaykh sunan malamin kamar yadda suka ba da labari a cikin sharhohin sunan shi Abu Hatim Muhammad bin Yaqub al-Harawi to ya koyi sahihul Bukhari a gun ɗaliban ɗaliban Bukhari akwai al-Imam al-Firabri wanda daga cikin masu riwayar sahih Bukhari ne to ɗaliban shi su ne suka koya ma wannan mutumin karatun Bukhari sai ya zama da aka zo ba da riwayar gashi ne yace fi kulli matnin qa'ilan akhbaraka idh kana qala awwalan haddathaka da aka zo ba da riwayar farko sai yana cewa haddathakun haddathakumul firabri qala haddathana al-bukhari qala haddathana kaza kaza kaza haka kan karshen isnadin sai da aka yi nisa sai ya gane waɗannan ɗaliban da suke karatu a gun firabri ba su saurari karatun a gun shi ta hanyar as-sama'u min lafzihi ba zaka shi kuma yana kudurta cewa faɗan haddathana ga abin da ba as-sama'u ne min lafzi shekhi ba kuskure ne kaulan wahida zaka sai ce ya za ku yi mun haka alga ta malam bayan ka san karatun nan baka saurara daga lafazin malam firabri ba amma kana jin ina ce maka haddasa kumul firabri kuma baka gyara mun ba haka ni ban anshi wannan riwayar ba ka bani dama in koma baya in sake karanto maka su da akhbarakumul firabri shine abin da ke ba labari anan cewa wa ba'd man qala bidha wani wanda ke da fatawa a ganin sa cewa ba a cewa haddathana ga abin da ya zama arduni a ada qira'atu sahih sai da ya maimaita karanta sahih bukhari hatta ada har sai da ya dawo kan duka lafuzan da ya ce akhbarakum al-firabri ya dawo yana cewa akhbarakum al-firabri fi kulli matin kowace kowane gaba kowane matani idan yazo ka'idan sai ya ce akhbaraka a inda da ya ce haddathaka din na fata mun gane iz kana qala awwalan haddathaka wanda a da can haddathakum ya dinga cewa shine malai ya ce qultu ni malin iraki sai na ce wa za ra'ayin lazina sharatu i'adatul isnadi to wannan ma zai zo ne ga ra'ayin wanda suke ganin in kana riwaya littafi guda kowace gabas sai ka maimaita isnadin ma'ana littafin Imam al-Bukhari gaba ɗayan shi zaka yi riwayar sa a gun wani malami wanda ya karantar da Bukhari wanda Bukhari ya karantar da shi kuma ya da isnadi zuwa ga Bukhari to ranar farko ne kawai wasu suke ganin za a karanta cikakken isnadin kamar da ake yi ma abin nan riwayar qur'ani daga farko ka za a ce wannan riwayar daga wane zuwa wane zuwa wane zuwa wane har zuwa kan manzo Allah zuwa kan jibril ko mun gani to amma idan aka zo subsequently har a sauka ba sai an dinga maimaita wannan isnadin ba sai kawai a dinga cewa wabi da dai wannan isnadin zaka ga zahabi na yin irin wannan a cikin tafansa in ya kawo isnadi in yana da wasu sauran hadisai da yake so ya fitar a wajen da nafsul isnad sai kawai ya ce wabihi kuma dai da wannan isnadin wato ka sake ɗauko isnadin shine dai a nan ko to wasu ba su da wannan ra'ayi wasu na da ra'ayi duk majalisi idan aka zo duk matani ɗaya bayan ɗaya kowanne sai an sake maimaita masa isnadin mu kiyaye isnadi ne guda ɗaya duka da shi ake aiki wato kamar yin sayul bukhari za ka karanta da isnadojin yadda Bukhari kawo haka amma isnadinka zuwa ga Bukhari ai kwaya ɗaya ne shi ko mun gane to shi ba za ka dinga maimaita shi kullum ba Allah sa mun fahimci abu isnadinka zuwa ga Bukhari shi ba za ka dinga maimaita shi kullum ba za ka faɗe shi ne kawai ko dai ranar farko kawai da za a fara riwaya ko kuma a farkon kowane majalis to amma wasu kuma suna ganin dole sai an maimaita shi akan kowane matini shine malam yace wahwa shatat wannan wannan zafin kai shatat shine wato abin nan kuskure ne ba daidai bane tsanantawa ne tanattu'i ne duka biyun maimaito isnadojin da kuma shi wancan da ya gina karkashin haka cewa shi bai yadda da riwayar da aka riga aka bashi ba malamin ne yace bai yadda ba shine yace bai yadda ba sai ya maimaita malam ya ci gaba da cewa ta'rifatun wa ikhtalafu in amsakal aslari ba والشيخ لا يحفظ ما قد عرب فبعض نظار الأصول يبطله وأكثر المحدثين يقبله واختاره الشيخ فإن لم يعتم- يعتمد ممسكه فذاك فذلك السماء رد واختاره الشيخ وإن لم يعتمد ممسكه فذلك السماء رد رد واختلفوا إن سكت الشيخ ولم يقر لفظا فرآه المعظم وهو الصحيح كافيا وقد منع بعض أولي الظاهر منه وقطع به أبو الفتح سليم, سليم الرازي ثم أبو إسحاق الشيرازي شيرازي كذا أبو نصر وقال يعمل به وألفاظ الأداء أول والحاكم اختار الذي قد عهدا عليه أكثر الشيوخ في الأداء حدثني في اللفظ حيث انفردا واجمع ضميره إذا تعددا والعرض إن تسمع فقل أخبرنا أو قارئا أخبرني واستحسنا ونحوه عن ابن وهب رويا وليس بالواجب لكن رضيا والشك في الأخذ أكان وحده أو مع سواه فاعتبار الوحدا محتمل لكن رأى, رأى القطان الجمع فيما أوهم الإنسان في شيخه ما قال والوحدة قد والوحدة قد اختار في ذا البيهقي واعتمد وقال أحمد آه، اتبع لفظا ورد للشيخ في أدائه ولا تعد ومنع الإبدال فيما صنف الشيخ لكن حيث راو عرف بأنه سوى ففيه ما جرى في النقل بالمعنى ومع ذا فيرى بأن ذا فيما روى ذو الطلب باللفظ ما لا وضعوا في الكتب واختلفوا في صحة السماع من ناسخ فقال بامتناع الاسترائي مع الحرب وابن عدي وعن الصب وعن الصبغي لا تروي تحديثا وإخبارا قلي حضرت والرازي والرازي وهو الحنظلي وابن المبارك كلاهما كتب وجوز الحمال والشيخ ذهب بأن خيرا منه أن يفصل حيث فهم حيث, حيث فهم صح أو لا بطل كما جرى الدار قطني كما جرى للدار قطني حيث عد إملاء إسماعيل عدا وسرا gashi nan dai da yawa zancen ba za mu samu ƙarshen shugabar makaranta abin da ya sawwaka da mala yake cewa ta'arifatun ga wasu ƙare-ƙaren bayanai waqtalafu su malaman hadisi sun yi saɓani in amsakal asla in ya zama malamin ko kuma mai riwaya in amsakal asla ridan idan wani amintacce ya rike asalin kwafin malamin kwafin da malamin ke amfani da shi nuskar malamin ko nuska wadda take musahhaha akan ta malamin sai malamin ya miƙa wa wani ɗalibi wanda shi ma amintacce ne wa shehu la yahfaz kuma malamin bai haddace abin da ke ciki ba ma ƙar'uri da bai haddace abin da ake karantawa ba kamar yadda misali yake faruwa a makarantun zauri idan ka zo da littafinka za ka karanta ba kowane littafi ne malamin ya haddace ba akwai littafan da ya haddace su saboda yawan maimaita su su alburda su ɗan ɗarani su ishiriniya su risala su lawali duk waɗannan in dai malami ya kai malami a zaure to za ka ga zai iya kwararo masu da ka ko da ba zai iya jero matanin yadda yake nassin ba amma da kayi kuskure zai nabba'antu amma babu littafi a hannun shi littafi yana hannunka ne ko kai ko wani za a ce kai ka karanta in ya ji karatunka akwai taba-taba sai ce wani ya karanta maka ba ka ake yi ba to kaga su irin shi ne wannan waqtalafu in amsaka al-asla rida sun yi sabani idan wani amintacce ne ke rike da kwafin wa shekhu la yahfaz alhalin malamin bai haddace ba ma qad urida abinda ake ardudin fa ba'du nuzari al-usuli yubtilu wasu daga cikin masu bincike a cikin usuli suna cewa ba su da irin wannan riwaya ba sai imamu al-haramaini kenan ibnu al-juwayni da al-imamu al-maziri maziri malamin su shafi'i din nan a cikin sharhin burhan al-burhan ta usulul fiqh da yazo mata sharhi shi ma ya tafi akan cewa wannan bai halasta ba haka al-imamu abubakar al-baqillani kamar da khatibu ya faɗa game da shi a cikin al-kifaya cewa shi ma yana taraddudi akan baya son wannan riwaya wa aktharul muhaddithina yaqbalu amma mafi yawan malaman hadisi su suna karɓa saboda su suna ɗaukowa ne daga mishkatun nubuwa yasa suka karɓa suna da dalilai da dama da suka istinbati daga gare su da gaske akwai hadisin kiran sallah da manzo Allah ya ce wa da sayyidina Umar dan Khattab da wannan ɗaya da suka ji kiran sallah suka zo suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abun nan mai sunan shi Abdullahi ibn Abdurrabbi ko sanda suka zo suna ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin a sanda suke ba shi labarin nan bai san wannan abu a gunsu ya fara jin shi to kaga la yahfazu ko mun gani la yahfazuhu amma kuma yi itimadin sa to da haka zaka yi karanta wa malami abinda bai san shi ba musbaka tunda dai yana fadake idan akwai wani abu da yake gyara ko kuskure ko ya saba wa abinda ake tsammani zai na batu inda ba gege yake yi ba ko yana yi yana shan raken sa ko yana rike da wayar sa yanzu a zamanance yake shige da amma dai yana ta dan duba facebook haka a hankali a hankali to kuma kana ta karatunka tun yanzu abin ya zama duk kowa da da facebook ɗin shi a hannu ko yawwa ko kuma wani abu na ɗauke masa hankali watakila wani malami ne irin yanzu da asusu ba ɗan nan dole sai ya ji bbc ana ta karatun ko shi kuma yana da ƙyar bbc yana ɗan jin kanun labarai to kaga wannan laisa ya ƙiza hankalin shi baya kan abin da kake koto ba za a karɓi wannan ba amma in dai ya ƙiz ne ko da bai haddace wannan daidai wurin da kake karantawa ba kai amintacce ne mai karantawa shin kana karanta riwayar ka ne ko wani ne ke karanta maka amintacce to mafi yawa aksarul muhaddisina yaqbalu malama hadisi suna karba wannan malama usul fiqi sune suke da tababa akai waqtara ku shehu shi ma dan salahu malam ibnu salah shi ma wannan ya zaba tunda shi ma malamin hadisi fa in lam yu'tamad mumsikuhu idan wanda yake karantawan ba amintacce bane misali mu dauka majhuli ne wani ne sabon zuwa makaranta amma yana da zakin harshe an ji ya iya tada baki ko da aka ce wa zai tada baki kawai sai ya daga hannu aka ce ta tada musu kaga majhuli ne ba a san shi ba bako ne ko kuma yana ta kuskure yana ta gargada akwai kurakurai shi ma yanzu bai zama abin dogaro ba fa zalika sama'u radd wannan riwaya za a tunkuɗe ta ba za a karba ba da aka bincika aka tar wani majhuli ne karanta ya ja bakin ba a san yana ja daidai ko baya ja ba tunda kuma shi kadai ke rike da nuskar malam ko kuma yana ja da kuskure to kaga dukkanin su rashin itimadi wato kasancewar su masu rauni na iya zuwa ta fuskar ba a san shi ba zaka ba a san gaskiyarsa ba ko kuma an san shi yana karanta baya karantawa daidai malam yace wa khalafu sun mai sabani har ila yau in sakata shehu wa lam yuqirra lafzan san da ake karantawa malamin baya cewa komai bai yi ikirari da lafazi ba shi dai bai ce e ba ko a ko kuma an saba idan ana karantawa yakan ce na'am na'am eh eh haka yake yana wasu abubuwa da aka san a dabi'a da su ake gane ya yarda da wannan abin da ake karantawa ko gyada kai ko abin nan abin nan facial expression ɗinsa. yadda yake junuhi yake karkata zuwa ga ya amince da abin da ake karantawa idan duk ba a ga wannan ba yayi shiru ne kai aka rasa gane ya yadda ko bai yadda ba fara'ahu al-muqdam da dama sun ga cewa ya halasta a tafi da shi a bisa ka'idar cewa malami ba zai zama malami na Allah wanda ya sa abin da yake kuma ana karanta mashi karatu ya ji kuskure ya tsallake ba kana kana bada hadda kuma ka karanta ba daidai ba ko kuma malamin ya kyale saboda yana jin kunya kada babanka yana mai kyauta sosai ya taba kai shi umara kaga bai kamata kuma dan yana karantawa a ce an kama shi da gyara ba a cikin aji ko zai ji zai ji ba daɗi ne je gawa bashi ce wallahi malamin malamin nan baba baya suna ka sace kai shi umara to in ba irin wannan malamai namu na ƙarshen duniya waɗanda a yanzu ba ana yin haka ba wallah a yanzu malaman allo suna yin haka da malaman islamiyya za su yin haka su kau da kansu akan kuskuren wani wanda ke da ta alfarma duk ba muna yi ba muka zo maki eh ba muna yin san kai ba an kazo makin jarabawa kana yin ta fi sabilillahi akwai mutane da kake da suna ka ne zaka san da zaka yi ka san ka san sun tsallake ba ka mutane suke yi ba to to yanzu kaga wannan ba zai aiki ba ba irin da bane ba ka hada da zamanin su shuba wanda yana cikin gida ya ji wani na kuskure ya fito a guje dalla mai mari ya kuma ya ci gaba da shafa mai yana kanta kai shi ya mamanta cewa ya mari shi sai da ya fito ya gan shi yana kuka ya ce wannan ba ka ce mala kai ka mari shi wa hawa sahihu to idan malamin yayi shiru shirun da ke nuni zuwa ga yadda mu kiyaye idan akwai ka'ida cewa as-sumtu rida wannan ka'ida ba amma bace kamar da kuma akwai ka'ida da shafi shi kuma ya kafa cewa la yunsabu ila samiti qawlu shafi ya kafa wannan ka'ida cewa ko da sunan yarda ne ana karban shiru da sunan yarda kamar a wajen neman aure ko abin nan kullace ciniki ana iya kullace ciniki idan nawa ka siya mun da wannan abin kaza idan kai shiru ana iya karban shi a matsayin ka yarda ko na miƙo maka ɗan a caɓa ne ya kawo ka ya aji akwai ta baba ya kamata a yi bagenin nawa za a bashi kawai sai ka miƙa mai saba'in a inda ana iya ana iya ansan ɗari da hamsin in ya karɓa ya shiru to ya yadda kenan ya yadda shi sa mai malam kalilu yake cewa yau ƙadul bai'u bi kulli ma ya dullu ala ridan wa in bi mu'adatin ana kulla ciniki da duk abin da ke nuna yarjejeniya ko da da karɓa ne da miƙawa kawai ka miƙa abu kaza ka ɗauka ba tare da an yi magana ba ba ka miƙawa da a caba kana so ka kawai ka ce ko sai ka ce mishi ungwana ya yi duba ya ga saba'in ne ya shuru shi kenan ta yi ba zai daga baya ce to shi an cuce shi ba in an cuce shi yi magana kawai ko mun gane to don haka idan mutum ya yi shuru akan abu shirin da ke nuni zuwa ga ya yarda to za a zartar da hukuncin amma ba za a danganta masa maganar ba in shafi shi ne yake cewa layun sabu li sakitin ƙauri ba a danganta ma wanda ya shuru a ce ya faɗi magana sai dai ta ma ƙa'idar ba tana da istisna'at tana da istisna'at idan mahalli ne na musu ya shuru bai musa ba to ya nuna yarda ne kamar hadisin abu humaidin sa'idi da ke cikin sunan abi dawud wanda ya ce musu na fi ku iya sallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tana hadisin ko aka ce fi asharatin min ashabi rasul sallallahu alaihi wasallam wa fihim abu qatada akwai wani babban malami a cikin sa abu qatada kai kuma wannan abu maidin sa'idi kai ka lokaci na fi ku iya sallah suka ce ya zai kace ka fi mu iya sallan manzo Allah kai baka fi mu zama da shi ba baka fi mu sanin shi ba sai aka ce to kayi mu gani da yayi yayi kaza yayi kaza yayi kaza sai suka ce eh lalle wannan sallah ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ba kuma kowa ne ya magana a cikin sa wajen ba wani ne ya magana a madadin su sauran suna gani ba su ce komai ba ko to wannan shirin nasu yanzu hukuncin su ma sun ruwaito ne ko mun gani su ma yanzu sun ruwaito tunda mahalli ne na musu da suna da musu da sun da sun ja to akwai irin haka idan mahalli ne na musu to wanda ya shiru ya yarda shine za a hukunta as-sukutu ridan kamar yadda ake hukunta shi game da neman aure idan aka tambayi game da tambaya da aka ce albikru tus'alu wa tusta'amar ko tusta'azanu wasayibu tusta'amar yan budurwa idan za a mata aure za a nemi izininta sai ta yadda ita kuma bazawara za a nemi shawararta wato ita sai an yi magana kai tsirinta to wancan waccan ta farkon yarinya karama daga cikin yadda ake gane yarda ta shine yin shiru amma shirin da ke nuna yarda akwai shiru wanda ba zai nuna akasin yarda abin nan dinta idaninta ko reaction dinta zai yarda kina son wani daga ta bata ne ko ta yi tsaki ko ta ce ta ijan wannan ai bata ma shiru ba wannan ko bata dan ma yi magana ta yi magana ko kuma kina son kina son wani sai wata yatta da ke zuna a wurin kwazin ɗinta ta kare ta ka ce zan ci ubanki wallahi to kaga ba ta so wannan ba ta so ko kuma a tsananta bincike ka a kada a samu kulli a cikin ma'ana abu duk da wani abuwa da alaka da al'adun mutane da yadda suke abin nan ɗinsu akwai shi a cikin linguistics da ake ce ma pragmatics shi ne wato fassara abin da yake yadda ake fahimtar abin da ba lafazi ba ne a cikin harshe actions na mutane da fuskar su ko daga murya ko ƙasa da murya ko yadda suke juya hannayensu idan suna magana duk suna da ƙarin ma'ana akan asalin sautin akwai shi a cikin linguistics don haka ya ce waktalafu in sakata shehu sun yi saɓani idan malamin ya shiru walam yi kiran lafzar bai faɗa da baka ba cewa ya yi da wannan abin da ake faranta ake karanta fara'ahul mu'zamu malamai da dama sun ga cewa za a karɓa wahawar sahihu shine ingantacce sun gan shi fara'ahul mu'zamu kafiyan wancan wahawar sahihu jumla ce mu'tarada sun ga cewa wannan ya wadatar akan a karɓa وقد منع بعض أول الظاهر وسو ظاهريا وسكت سم منه سكت آه وقطع بالمنع وقطع به أي بالمنع وسو ما لمن ظاهريا سكت سم بس يدبا بذا أي أيكي لشيبا سيبون هزمي كنا سكت دولة سي إن يفعل أدبا كسوبا سا أيكي لألامة su sai sun gani keke da keke ruwan da ya buge ka shine ruwa in ji su abul fathi qata'a bil man bihi ay bil man'i abul fathi sulaimun razi malam abul fathi sulaim ar-razi shi ma ya faɗa ƙarar daga cikin malaman usul fiqh yace bai yadda ba thumma abu ishaqin haka za karanta shi anan da tasrifi ya saba wa asalin ka'ida saboda baitin ya tafi thumma abu ishaqin shirazi haka ya rubuta shi shi malamin sannan sai kuma abu ishaq shirazi malamin usul fiqh nan shi ma yace a'a kaza abu nasrin haka malam abu nasrin ibnu sabbag kenan abu nasr ibnu sabbag ash-shafi'i wanda an bace shi nan baya kadan yace wa qala wa qala wa qala wane kenan shi dan salahu ko ya umalu bi yace to dai wannan riwaya ba aiki da ita ba za a aiki ba za ki aiki da ita ba wa alfazul ada'il awwal idan kuma an zo ba da ita a ba da ita da lafazin ada'i na farkon can shine mene quri'a ala fulani ko qara'atu ala fulani a tabbatar an fade shi qarara wal hakim mukhtar alladhi qad ahida alayhi akthar ash-shuyukh fil ada abu abdullahi al-hakim an-naisaburi kuma yadda fada cikin ma'rifatu ulumul hadith yace ya zabi abin da ya tarar da malaman garin su suna gudana akai me ya tarar da shi ya bada labarin wata kissa ne ta wani malami mai suna Abubakar Muhammad ibn Isma'il ibn Mihran al-Isma'ili malami ne a kasar su ta Naisabur sai zama ya samu wani ciwo wanda yake da alaka da abin nan da kwakwalwarsa ko kuma a ce maganarsa ya dade bai da lafiya tun ana karanta mai riwaya a wurin duk abin da aka faɗa kawai sai ce la la la yadda ka san yaro wanda duk abin da kace mishi ayi kaza zai ce a zai iya gane bambancin a a da e wanda ya fara sani kawai ta yake aiki ita idan yaro ya fara sani e san da yake koyon magana ka kalla da kyau duk san da aka ce kana son kaza e zai ce ko da ya kamata ya ce a sai yayi kaman karanci makonni biyu zuwa mafi yawa wata biyu yana wannan stage din haka haka malaman linguistics suka gano masu masu masu abin nan abin nan linguistic development na yara yaro akwai matakin sai da zaka duk abin da kace mishi kawai depending on wanda ya fara sani a cikin su eh ya fara sani ita ya fara kwaikwaya a gun siblings ɗinsa ko iyayensa ko environment ɗin da yake to da abin da aka ce kawai zai ce in kuma a'a ya fara koya da abin da aka ce kawai a'a zai ce to haka wannan mutumin ya kasance duk abin da aka ce sai ce a'a la la to sai malamai suka ce ba za a karɓi irin wannan riwaya ba gaba ɗaya sai hakim ya ce to ya zaɓi wannan ra'ayi na ƙin karɓar riwaya wacce ba a yi magana ba dole sai ardu irin wannan sai in malami ana karanta mashi ya nuna amincewarsa da lafazi lafazin kuma wanda zai tabbatar da cewa ya karɓa ne ya ce fil ada haddasa ne في الأداء حدثني في اللبز حيث انفرد يتي إذن كذوك وقال الحاكم اختار الذي قد أهدى عليه أكثر الشيوخ في الأداء حدثني أوجل أدائكما ذاك تيني حدثني في اللبز عند ما لم يتي ya amsa din haithun farada musamman idan ya zama kai kaɗai ne to kaka ce haddasana ka ce haddasani wajma amma ka ce haddasana da mirahu da mirin ka sa mishi haddasana ya zama jam'i idza ta'addada idan kuna da yawa idan kai da ɗalibai ne a makaranta sai aka zo aka karantar da hadisin in ka zo bara suka ce haddasana idan daga kai sai malamin ne makarantar ko a ɗakinsa ne ko akan hanya ne to sai ka ce haddasani wal arda ko wal ardi wato haddasani fil labzi da kuma fil ardi ko kuma ya zama a a wajma damirahu sai ya zama wajma al arda ko mun gani in tasma faqul akhbarana haka wajen ardma idan shi ma ka saurara ne ba kai ka karanta ba suka ce akhbarana an ba mu hadisin ni da wasu ta hanyar karantawa tunda ba kai karanta ba au qari'an ko kuma kai ne kai ne mai karantawa kai ne mai jama'a da kanka to akhbarani akhbarani kai aka ba yanzu kafin a ba wani koda da wasu a makarantar ko mun gani wastahsana wastuhsina wannan shi aka ga yafi dacewa kace akhbarani dan baka san ko ɗayan shi ma ya karɓa a haka a matsayin riwaya ba amma idan wani ne ya karanta kai kana saurare to shi wancan shi ya fara karɓa kafin kai ka karɓa zaka zaka ce akhbarana amma idan kai ne ka karanta to yanzu kai ne akan gaba to ka tsaya iya kanka ka ce akhbarani yace wa nahawhu an ibn wahab ruwiya irin wannan aka ruwaito daga Abdullahi dan Wahab wa laysa bil wajibi lakin rubiya ba wajibi ne sai ka bi wannan keke da keken akhbarana da akhbarani saboda kaza saboda kaza ba babu laifi wajen akhbarana kace akhbarani wajen akhbarani kace akhbarana babu laifi amma dai an fi kyau an fi ganin dacewar wannan washakku fil akhl idan kai shakka wajen karba din akana wahdahu ka manta wannan karatun kai da malamin ne saboda kuna haɗuwa da malamin a cikin taron jama'a kuma kuna haɗuwa a wani aji daga kai sai shi ta fuskar tambaya ko kana bin shi gida ko kana da wani aji da kai kaɗai ne kake yin sa ko kuma wani dalili ya sa ka karɓi wasu hadisai sau biyu ka karɓa a cikin aji kuma ka karɓa wata rana ba a cikin aji ba to sai ka samu shakka wanne ne au ma asiwahu shin kai kaɗai ne ko da waninka fa atibarul wahala so suka ce to anan kulawa da cewa kai kadai ne muhtamil shi yafi dacewa dan dai ka san dai kai dinka akwai ka kafin akai ga akwai wani ko babu shi wasu kuka ce a sai ka kalli meye galibin abin da ke da alaka da kai da malamin mafi galibin shi ya kamata kai itiba da shi mafi galibin kai da shi ne kawai ko ko mafi galibi kai da shi da sauran mutane ne ko mun gane lakin ra'al qattanu aljam'a kaji fima auhamal insanu fi shekhihi ma qala sai shi yayan ibn sa'id kadan ya shi yana ganin ka saka lafazi da yake nuna jam'i game da abinda ka samu wahami shin malamin ka ya faɗa ne wal wahdata kai kadai ko ko cikin mutane saboda sai ka kalli asali asali a cikin mutane ake riwaya ba a ihtikarin ta ga mutum daya to sai kai aiki da asali ko ko asali kai da shi ne to ya danganta ga irin wurin da irin zamanin kaga akwai malamin da shi kai da shi kuke ba cikin mutane bane akwai malamin da shi karantawa shi a cikin mutane ne a cikin aji da mutane da yawa to kowane malami gwargwadon asalin abin da aka san shi da shi gwargwadon abin da aka dauka kenan kowane yana iya samun wani yanayi da ya saba wa asalin alal misali shi malami wanda yake karantawa a aji kullum wata rana kuma kai da shi wani abu ya haɗa kun je tafiya ko an je jana'iza kun tsaya wuri guda kuna jiran ai sallah wani zance ya kama ku nan kai da shi ne sai baka hadisi ko ka mishi tambaya sai roto maka hadisi kai da shi kaga wannan sun saba wa asalin abin da ka gudana kai da shi akai ko kuma wancan wanda shi kuma ana zuwa gurin shi ɗai ɗai ɗai ne ana koyon karatu kowa yana karɓa ne munfaridan shi kuma da aka je gun jana'izar nan shi kuma shi ya wa'azi kowa ya ji kaga shi kuma yanzu a wa'azin shi kuma ya faɗa a cikin jam'i kowa ya ji kaga shi ma ya saba wa abin da aka saba game da shi da haka kowanne idan ka yi shakka sai ka ɗauki abin da yake shine asali game da al'adar riwayar da kai a gurinsa wannan malaman hadisi suna yi ne don tantancewa da kaiwa matuƙa wajen amana na abin da suke ɗaukowa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu kirari da cewa yahmilu hadha al-ilm min kulli khalafin udud yazubbuna anhu zaygal kazibina za su za su riko da wannan ilimin su a cikin kowace generation uduluhu mutanen kirkin ciki za su dinga kore mushi ƙaryan maƙaryata alherin Allah ya kai gare su wal wahdata qad ikhtara fil zalbai haqiyu wa atama shi ko bai haqi ya zabi cewa a tsaya akan al wahada wato ka zabi cewa akhbaran fiye da cewa akhbarana a inda kai shakka cewa malamin ya faɗa maka kai da wani ko ya faɗa maka kai kadai saboda ƙurar lokaci bari mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك